Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Wa ka kira ta da sabon nan ba? Eh, na magana da Laura ne. Eh, kware shi ne. Okay. Allah ya sa zakata. A ina. Wannan yayan harira ne. Harira gangare? Eh, ita kware kuwa ita nan ba. kamar ina gajiya. Lafiya kala wallahi. Lafiya lafiya kala wallahi. Bala. Am jiya na dawo gida ne. sai na ji ana cewa ai ka zo gurin ta ma ai kwarai na zaka gare ta eh, jiya okay to an na kawo mata masa bilen wanka na gani yau da shi ne wanka ma wallahi lahu akbar na gani na gani a sanin da nema dai kai ba makareci bane gaskiya nake so ka gaya mu kwarai yawo ba to da Allah da annabi tsakanin lauran da harirau wace zaka aura ko wace kake so eh na haifa laure kuma ita zane aura okay ita kuma fa Kani ga Allah abin da na biyo gare ta dai ba ni ma eh menene kaya kaya eh kayan sawa ko kuwa a waɗanda ka ganin tana shiga don ka san ba ta sa hijabi to sura dai tana hitowa kuma ni eh, wallahi rauni garan zuciyata ta bushe ni karkata gare ta Na laure. Gashi na. Allah ka ga wannan likitan bara bare ta ce. A ah, wallahi ba. Alhamdulillah. Me baro. Wallahi mata ta lalle ka gaba yi. Ai baro, mama na ne. Mama ka ta? Mama na ne. ba. <laughs>